Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Yakubu Bala Yakubu kamar yadda kuka sani. mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai suna Yakubu Data. A yau insha Allah bidiyon namu ba zai yi tsayi sosai ba, inda muka ce muku yadda za ku yi wato ainihin linkin ɗin layinku na MTN tare da NIN wato National Identification Number ɗinku. To kun sani da a tsakanin jiya da kuma yau da safe wato ainihin link yana ta yawo yanda za ka yi wato ainihin wannan linkin ɗin nin ɗinka tare da wato ainihin layinka na MTN. To yanzu insha Allahu ba tare da ko mutane da yawa dama suna ta complain to ni ban da Android ni kaza ni kaza zan je gurin wane ya min to ba sai ka je ba. Yanzu akwai USSD code wanda za ka danna ka yi wannan validating ɗin. To yanzu bari ka ga mu gwada misali ina da layin MTN akan wannan wayar tawa shine sim two to wato ainihin bari na yi wannan linkin ɗin to wannan linkin ɗin yanda za ka yi ne, za ka shiga dialer ɗinka ko da keypad ce ko da android keypad ka ga ba sai ka shiga dialer ba kawai fara dannawa za ka yi sai ka danna star seven eight five star sai NIN namba ɗinka National Identification Number wato wasu lambobi guda goma sha ɗaya da suke jikin wato ainihin National ID Card ɗinka. To ni misali lambobin su ne one two three four five six seven eight nine zero one. Misali waɗannan su ne lambobin. To bayan ka danna sai ka taɓa alaman hash wato alaman naira. To da zarar ka taɓa star seven eight five hash star seven eight five star one two three ka sa wato ba fa one two three four a'a kai naka ne number wasu za ka ga daga four ya fara wasu daga two wasu daga three to haka dai za ka sa haka har guda goma sha ɗaya idan ka sa ka tabbatar ka sa daidai sai ka wato ainihin tura to misali a sim two yake sai ka taɓa sim two to da zarar ka wato ainihin tura har farko ga shi nan yana wato ainihin USSD za su turo muku hello your name has been successfully received Kindly note that this subject to verification as all names will be validated by named thank you. Suka ce yellow wato barka dai your name has been successfully retrieved received wato an riga an karɓi wato ainihin nin ɗinka wato wa'annan nambobin na? kindly note that this subject to verifications wannan wato ainihin abunda suka ce ka yi ko kuma wannan abun da kai saboda a yi verifying ne as all names will be validated by NIMC. Wato gaba ɗaya NIMS wato duk wani National Identification Number za a yi wato ainihin za a tantance shi wato ta wannan hukumar National in ban manta ba National Identification Management Card za su yi za su yi wato ainihin za su yi confirming ɗinsa ne suna nan suna verifying ɗinsa in suka yi validating ɗin shi kenan sai suka ce thank you wato sun gode. kaga kenan yanzu ka riga ka yi wato ainihin verifying ɗin ka yi linking ɗin wato MTN number ɗinka tare da wato ainihin NIN ɗinka wato National Identification Number ba tare da ka je kana wato ainihin taɓa ka je wani ko ka kashe data ko ka kashe wani abu ko mene ne to sannan kuma idan ka kasance ba ga NIN ɗinka ba wato National Identification Number ɗinka ba ka gansa ba to ya za ka yi ka gansa to yanda zaka iya gansa shine zaka danna star misali a layinka da kaje ka wato ainihin yi wannan ɗin a layinka da kaje ka buɗe nin ɗinka wato national a layinka da kaje kayi national ID card zaka danna star three four six hash idan ka danna sai ka tura a layin misali mu ce sim one da zarar ka tura za su nuno maka a welcome to name USSD service press one to retrieve your nin or press two to cancel kawai sai ka taɓa one da zarar ka taɓa wani za su ce maka kaza kaza kaza kaza nim ɗinka za su za su turo maka amma sai sun ɗau naira ashirin to da zarar sun nuna maka haka sai ka ƙara taɓa wani shine confirming tu kuma cancel sai ka tura sai ka taɓa alamar send maybe babu wato nim anan ka gani your data does not exist please contact the nearest NIM office wato ban da wato ainihin in ka ga an rubuta maka haka to ba ka da wato ainihin NIN baka da nashi baka taɓa buɗe national id card da wato ainihin wannan layin ba sannan ku sani shi ba national id card ɗin dama sau ɗaya ake yin sa wannan shi ne, mun gode da kallon wannan bidiyo kada ku manta ku yi subscribing channel ɗin nan sannan ku taɓa alamar ƙararrawa kada makamantan bidiyoyin mu irin waɗannan su wuce ku sannan mun manta a bidiyon mu na gaba insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi wa layin Airtel mun gode